tumala tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda shi kuma yake cewa malam shin akwai zakka akan gwal da ake siyo wa mata na biki wanda suke ajiyewa ba sa sanyawa idan akwai a zakka akan sadin to ya za ya ake cirewa eh duk gwal idan mace ta aje shi ya kai gram 92 ya kai gram 92 to za ta bayar da daya ah, bisa arba'in na wannan abin da ta aji. za kasan san eh, shi ne za ta ba da rubu'un ushirinsa a ta ba da daya bisa arba'in wato ta je a yi masa kuɗi nawa ne kuɗinsa kaza ne to sai ta bayar da ɗaya bisa arba'in na kuɗinsa to sai wannan ita kuma take cewa malam shin za ta iya baiwa mijinta zakka domin ta an ce ba a so zakar ta dawo wajen wanda ya bayar da ita kuma ta san idan ta bashi wannan zakka hidimar gida zai yi da kuɗin tunda ba shi da karfi. shi take cewa kuma za ta iya cewa wani ne ya bashi domin ba ta so ya san ita ta bashi din annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa zainab matar abdullahi dan mas'ud ya ba ta dama ta ba wa mijinta zakka abdullahi dan mas'ud ba ya da shi matarsa zainab tana da kuɗi ta tambaya annabi sallallahu alaihi za ta iya bashi zakka annabi ta bashi sauraka ita ba tilas bane ta ciyar da shi ciyar tana kansa tana kansa sauraka ta zaka an ce kada ka ba mu wanda wasa tana kanka domin ka kama ka ba wa kanka ne haka in shi ne ya dauka ya bata to kamar kansa yawa ya bawa don ciyar wasa tana kansa amma ita ta bashi ta wata ba kansa ba wasa ba kanta take ba to sannan ko da za ta koma kanta ta saya ya wuce fa ne ita da 'ya'yanta za su ci wannan ba komai a ciki kamar eh, mutum ne mai arziki ya ba wani zakka ya je gidansa kuma cikin zakkar da ya ba shi ya yi abinci ya ci ba a cewa ai haramun ne kuma ka ci abinci a gidansa sai in ka tambaye shi da zakkar nan ne na baka za ka yi abincin nan ko ba da zakka ba ne ya ce a ba da zakkar ka ba ci sannan ka ci a'a za ka iya zuwa ka ci abincinsa mana babu ba babu laifi ko ya sayi ya sayi eh, mai ya zuba a motar sa ka shiga motar tashi ku yi tafiya ko ya dauke ka ko karbi mota aro duk wannan babu laifi a nan ba ka dawo ne ka ce ba ni zakata ba ko kuma ka bi wata hanya zakat ta dawo hannunka kamar da wasu ke yi in suna mutum mutum bashi sai su ce to ina bin ka bashi ka kasa biya na to ga zakka ta na cire bashin ka a cikinta shikenan ka tafi ka tashi ka tafi saboda ka kaga anan sa yake so kawai ya saving wanda yake gudun in ya bar shi a hannun mutumin nan zai iya kasa biyan sa saboda ka bara ya yi amfani da zakka wajen ya dawo da kudinsa ya so ita zakkar da zanto ita ce abin ya shafa wannan shine aka hana ko kuma mutum ya yi zakka ya baka zakka sai ka je ka ce to ya saya sai kuka yi ciniki ka sayar masa yadda ka ga Eh, ana sayarwa shi ke nuna ma ba laifi abinda ba a so shi ya ce zan baka zakka amma za ka sayar mun to kaga anan akwai wata buƙatar ya yi amfani da kai wajen ya karbi abin yadda shi yake so amma in kai kawai shi ya baka zakka ka tafi cikin zakkar dabbobi ne sai baka eh, ragonka ka ja ka tafi sai ka ce kai liko ragon nan ni ba shi nake bukata ba sai ka ragon shi kace zan sayi maka da ragon nan kaga anan shi ba da wata bukatar ragon ka kuma ku yi wannan sharadi ba ya halatta babu komai zai iya za ka iya dawa da shi ta hanyar amma ya yi sharadin zai saya to wannan shine aka hana ya ce zan baka zakka amma kuma za ka sayar mu to wannan haramun ne saboda nan zai yi kokari ne ya ga cewa ka sayar masa ba yadda ake sayar da abun ba kasuwa domin kai ma za ka ji cewa shi ya baka watakila ma za ka ji tsoron kada ka matsa wajen ciniki gobe hana ka sauraka za ka sassauta ka bashi a yadda yake so bayan ka bashi kuma sai ka je ka je ziyarce shi sai ka kai masa cikin abin da ka bashi kyauta ka bashi ta hanyar kyauta wanda shi ma babu komai sauraka dan matar abdullahi dan matsud ta ce abincin gidan dina ce fanan da yiwo mata da wannan na nata wannan babu komai a ciki ba zai hana ta bashi ba sanda ce za ta iya cewa wani ne bashi zakka ba ita ba don ba ta so ta san ya san ita ta bashi eto eh in har tana ganin kamar zai yi karba ko zai ji cewa kamar tare na shi tana iya cewa ga wata tsakanin ah, da aka kawo ko wani abu ta yi tauriya da yadda zai zanto bai ji damuwa ba wajen ya karba din